muna sha shi daga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wacce ta daidai da yau muna tara ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan makaranta ta ramadan da ke gudana duk shekara a yan uwa in ba su manta ba muna cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan ayata 40 da uku a yau za mu ɗora kan aya ta arba'in da hudu mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون نعم الله ملوك كيتي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار آه واتو أن الجنة سكا كراي أن وتا an kadi wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan suka ce masu haƙiƙa mu mun sami abinda da ubangijin mai mana alkawari haƙƙan na gaskiya gashi mun gan shi ƙarara fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haƙa shin kuma kun sami abinda da ubangijin ku muku alkawari na gaskiya qalu na'am suka ce yi fa azana mu'adhdhinun bainahum Allah ala zalimin can sai aka sa mai shele shela mai kiraye kira tsakanin su wato ainihin azana mu'azzinun fa'azana mu'azzinun bainahum a tsakanin yan wuta da yan aljanna sai mai shele shela Allah tullahi ala zalimi la'anta Allah ta tabbata ga azzalumai allazina yasudduna an sabilillah waɗannan da suke toshe hanyar Allah wa yabghunaha wajen suke ƙoƙarin mai da ita wato su karkatar da ita su hana mutane binta wahun bil akhirati kafirun wanda su game da ranar lahira masu kafirce mata ne ba sa imani da ita to wannan wato ana ba mu labari ne na abin da zai guda da gobe kiyama a ah, bayan an gama hisabi ‘yan wuta da ‘yan aljanna da wasu kuma da za mu ji su a nan gaba to a nan wurin wato takari'i abin da ake ce mu taƙari'i da taubehi gwalewa tambayar da take amsa ta ba ta da daɗi ai maka tambaya sadda amsa yadda za ka ba da ita ba ta da daɗi amsar shine takari'i da taubehi da kuma tabbatarwa da irin kowane mazaunin da za su zauna sai ya zama su 'yan aljanna ne za su kira 'yan wuta su ce masu shin mu dai yanzu halin da muke ciki mun sami abin da Allah ya mana alkawari da na ma wa adana rabbuna haƙa abin da ubangiji mai mana alkawari shine na aljanna da abin da ke cikinta da siffofin nan nata da aka yi ta bamu labari yau ga shi ƙararrab duk gansu kaga su 'yan aljanna za su tabbatar da alkawarin da aka yi masu gashi sun imani tun a duniya sun ta aiki don ƙoƙarin samun wannan alkawari na ubangiji to yau ga su a ciki to daga nan kuma sai su juya su tambayi 'yan wuta fa hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kuma kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawari za ku samu haga a nan wurin su ma za a tambaye su su 'yan aljanna ne za su tambaye su to a wurin kaga amsar ba maganan musu a nan tunda kowa ya tabbata ya ji kowa abin da yake ciki ko ya ga abin da ya gani saboda haka kaga amsar kalu na'am i eh, mu ma abin da aka yi alkawari na wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta gashi ga ta nan mun ganta kamar yadda can wata ayar wato ainihin ake ba mu labari wato ainihin akhbar ta'ala fi suratu safat an alladhi kana lahu fari wato qarinun min al-kuffari wanda yake da aboki cikin kafirai da gobe kiyama shi ma zai ce faɗala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leka can sai ya hango shi cikin tsakiyar wutar jahannama wutar jahim ƙala sai ce tallahi in kitta laturdin wallahi ka kusa nima ka ja ni in shiga inda ka shiga nan kaɗan ka ja ni nima in bi ka in biye maka in halaka inda kake nan in ya zan ina wurin walaula to rabbi min al muhdari ba dan ni'imar da Allah ubangiji na yayi man bada na kasance daga cikin muhdari na masu halarta wannan wutar ta jahim nima da yanzu ina ciki wato ana nuna mana yadda mugun aboki yake in ka biye mashi halaka ka zai inda yake kan halaka ka halaka kuma inda zai shiga ka shiga gobe kiyama saboda haka afama nahnu bimayyitin wato ainihin afama nahnu bimayyitin illa mautatan al'ula wa ma nahnu bimu'azzabin abinda duka rika karatawa tashin kiyama kenan yanzu mu masu mutuwa ne sannan kuma akwai wata wato akwai illa mautatan al'ula in ma mutu ai shi ke na mutuwa farko ba a sake wata kuma ana ba a sake tashi wa ma nahnu bi mu'azzabin ba za a tashe mu ba kuma za a yi mana azaba ba kaga karin tashin kiyama kenan kuma kafirci ne wanda shi ya kai shi to gashi an mutum kuma an tashin kiyaman kuma gashi ya tsinci kan shi a wuta tsamo tsamo abokin shi da Allah ya tsare bai halakan ba ya hango shi a ciki wato haka zai faru abin sai ka ga kama a fim yadda 'yan wuta da 'yan aljanna abin da zai ta faruwa su 'yan aljanna jin daɗi ne don suna cikin nema su ko 'yan wuta tambayar da za a yi masa da amsa duk tambaya ce mara daɗi sannan amsa ma mara daɗi ce Allah ka tsare mu saboda haka sai ake nuna mana fa'azzana mu'azzinu in sun amsa sun ce i sun ji to sai mai shela ya shela bainahum tsakankaninsu tsakankanin ko ka ce yan wuta ko kuma gidan wuta da gidan aljanna duk abu guda ne Allah anatullahi ala zalimi la'anta Allah ta tabbata kan azzalimai azzalimai nan su ne mushrikai nan da yake zalunci yana hada Allah da wani wajen bauta ba zaluncin da ya fi shi suwaye ne azzaluman suwaye mushrikai su ne su duna an sabilillah wanda suke toshe hanyar Allah ba sa so a bita ko da dukiyarsu ko da mulkinsu ko ko da ikonsu ko da shaidancinsu wa yabghuna ha'iwaja kullum kokari suke su sa hanyar Allah wato su karkatar da ita yadda ba za a gane ta abi ta ba wa hum bil akhirati kafirun su game da lahira masu kafirce mata ne kaga laifi uku kenan eh toshe hanyar Allah sannan hanyar Allah su kokarin karkatar da ita sannan lahira kuma ba sa imani da ita kafirce mata suke yi wannan shine kai su ta Allah ya tsare mu mai Allah ya ce وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون نعم Allah madaukaki na sa kayar ta gaba wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'al huma hijabun wato tsakanin su za a sa wani shamaki ko wani garu kenan ko wata katanga wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum sannan akan tozan la'arafi akwai wasu mazaje su kuma ya na kullum bisimahum sun san dukkan ɓangarori biyun nan da alamominsu da siffofinsu sun san su suwa kenan in sun wai su suna tsakiya ne eh, shi abin da ake ce ma al'araf shi wani tozo ne ko ka ce wani tudu ko wani ko wata katanga wacce take tsakanin wuta da tsakanin aljanna to tana tsakiya shi tudun kun gane da kyau ana iya kiran shi sur kamar yadda za mu ji a gaba katanga kenan ana kiran shi araf sannan kuma ana kiran shi hijab hijab kamar shamaki kenan an ka ce kuma a arab tozo tudu shi yasa ake kiran wato abin nan ɗin zakara wannan zankon nashi ake kiran shi orf sannan ana kiran shi kuma a ainihin hijab hijab abin da ya sha makance wuta da kuma ya sha makance wato aljanna kenan a kamar yadda ya zo a wata ayar Allah ya ce ba bainahum surin. lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab Allah madaukaki ya ce aka doka su da wata katanga shine sur kenan lahu babun batinuhu fihi rahma wato yana da wata kofa daga ciki akwai rahama wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga baya kuma zafi ne da azaba kamar ka ce AC kaga bayan ta zafi in ka je take busarwa ci kuma sanyi to haka ainihin wannan katangar take ta bangaren jahannama zafi wuta kenan ta bangaren aljanna kuma sanyi to wannan yana tsakiya shine Allah ya ce wa bainahuma hijabun tsakankanin su 'yan wuta da 'yan aljanna akwai wani shamaki ko wata katanga wa alal a'rafi rijalun akan dai ita wannan katanga ko tozan akwai rijalun wasu mazaje na musamman ya'rifuna kullum bisimahum sun san dukkan kowane ɓangare da alamominsu in sun kalla sun ga 'yan wuta za su iya gane su da sun san su da siffofinsu da alamominsu na hasken fuska da wurin wanke alwala da sauransu da nishaɗi da annashuwa da fuska suke yi in sun waiwaya wajen 'yan wuta su kuma za su gansu da baƙaƙen fuska da jiki babu kyau da kuna da sauransu shine Allah ya ce ya na kullum bisimahu wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum su wannan ashabul araf na kan tozo sai su kirayi ashabul jannati yan aljanna su ce an salamun alaikum amince tabbata gare ku lam yadkhuluha wa hum yadma'un su ba su shige ta ba su waɗannan na kan tozan amma dai suna kwaɗayin su shiga ga 'yan aljanna can suna hange suna ganin ni'imar da suke ciki su kuma suna daga kan wannan tozon suna hange suna masu suna masu sallama amince tabbata gare ku wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar idan aka juyar da fuskokinsu wato ganinsu kenan ta ɓangaren 'yan wuta ƙalu su dai na kan wancan tudu sai su ce rabbana ya ubangijinmu la ta ji anna ma zalimi kar ka samu cikin waɗannan mutane a zalimai kaga can kotun tun ba komai sun masu sallama amince tabbata a gare ku ko to nan kuwa in aka juya fuska su kaga cewa aka yi suri ba su suka kalle su ba shayan aljanna su da kansu za su kalle su kuna ganewa tunda can ni'ima ce ko eh sai su kira su wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum su za su kalle su su kira su su ce amince tabbata a gare ku an adam kullum inda ni'ima take nan yake kuma ita yake so to amma a yanzu rayuwar ta duniya mun kasa gane wannan ba wurin ni'ima sama da aljanna kuma a nan yanzu ake neman ta wata wannan ni'imar a yanzu duniyan nan to kaga su suna tsakiya wani yanayi wanda yake gashi nan dai a wannan lokaci sun karkata sun an juyar da fuskarsu sai a juyar da fuskarsu shine wa idza surifat absaruhum idan aka juyar da gannansu kaga ba suka juya ba tilqa ashabin nari ta wajen bangaren yan wuta kalu sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Allah karka sanya mu wato ainihin tare da mutanen da suke azzalumai kuna ganewa da kyau to kaga malaman tafsiri sun ta magana akan su suwaye ne ashabul arab din nan ashabul arab an fassara daban-daban amma duk a dunkule ka iya cewa abu biyu ne na farko dai abin da duk dalilan da aka kawo suke tabbatarwa mutane ne waɗanda aikin su na alkhairi da na shari'a daidai wa daidai an auna aiki kun san abin da ake so a sami rinjaye na wato hiffa ma'auna mm. auna aiki alheri rinjaya shikenan sai aljanna ko ko kuma aikin shari'a yawa kuma sai wuta Allah ya tsare mu to su da aka auna aikin sai ya zama daidai wa daida 50-50 misali alkhairin da sharrin daidai wa daida to ya zai da su aljanna za a sa su aikin su bai rinjaya ba wuta za a sa su aikin su bai rinjaya ba na shiga wuta Fa waɗannan su ne sabul araf sai a aje su a kan wannan tozo tara su a aje su a wannan duka sauran ruwayoyin wasu ba su inganta ba wannan dai shine na cewa aikin su ne yi daidai yayin da aka auna aiki da aikin waɗancan da waɗancan to sai ya zama cewa a lokacin su suna sha'awar su ma a sasu aljanna su ba su shiga ba amma dai suna fata wahum ya suna kwaɗayi su ji su sun shiga an fahimta da kyau to waɗannan su ne ashabul arab suna nan a irin wannan yanayi a tsakiya kenan ba a sa su aljanna ba ba a sa su wuta ba amma suna hangawa su ga 'yan aljanna su kwaɗayin su shiga kuma a kaɗa fuska su wajen 'yan wuta su hange su su ji azabar da suke ciki da hucinta da saura su nemi Allah ya tsare su kada ya sa su cikin wannan yanayi mara daɗi kuna fahimta da kyau to haka dai shi ya sa kullum ake so a samu ma'auni kai ta ƙoƙari kana aiki gwargwado abinda za ka iya fata Allah ya sa ma'auninmu ya rinjaya na lada ma'auninmu na alkhairi ya rinjaya to me Allah ya ce ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى Allah madaukaki ya ce wa nada ashabul a'rafi rijalan yarifunahum wato 'yan su wannan ashabu la'arab wannan da suke kan tozo na la'arab za su yi kira annida ne kira da sauti mai ƙarfi yadda kowa zai ji ka to za su yi kira kun gane wana da ashabu la'arab alamominsu da suka san su tun a duniya ƙalu su ce masu ma'agana kum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiru abinda kuka kasance kuna tarawa na dukiya ko na ‘ya'ya ko na wani matsayi a yau ga shi bai wadace ku da komai ba wa ma kuntum tastakbirun da abin da kasance kuna girman kai da shi na ƙin karɓar gaskiya yau duk bai muku amfani ba duniya kuna ganin kamar duniya ta kuce ko kuma tare duniyar ma shi zai sa dole a sami lahira a sami aljanna ko kuma girman kai da jiji da kai shine yadda kuka ce a duniya nan ma haka ne sai su kira su su sabu la'arafa za su tsinkayi 'yan wuta da za su gane su a ciki sun san su wanda sun san su a duniya da girman kai sun san su a duniya da sun tara duniya da abin da ke cikinta na kawa ko kuma na matsayi ko na jin su wasu ne duk wani abu dai da ake tara alfahari da shi sun tara shi to sai su ce da su ma a gana an kum jam'ukum wa ma kuntum tastakbiru abin da kasance kuna jam'insa kuna tara shi ko na dukiya ko na 'ya'ya to duka a yau bai amfani ku da komai ba da abin da kasance kuna na girman kai a ha'ula'i alladhina kasamtum la yanaluhum Allahu bi rahma yanzu waɗancan talakawan da ga su can cikin aljanna kuka rantse kuka ce Allah ba zai same su da rahamarsa ba har kuka rika rantsuwa cewa ba za su shiga ba to yanzu ga su can kuna ganin su talakawa ne kila ba kowa ba ne kuna raina su kuna wulakanta su har kuna rantsewa cewa Allah ma ba zai same su da rahamarsa ba to ya same su tun da rahamar tashi ce sun bi Allah sun bauta mashi ba su girman kai ba kuma sun bi yadda yake so sun bi manzansa to yanzu ga su a cikin aljanna su ma muna hangen su kuna ganewa daga nan magana ta kare sai ce udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tazanun sai a ce masu ashabul la'arab da suke tsakiya hmm. suna ta kwaɗayi suna ta fadanci suna ta abin nan tunda can lahira ce ba wani aiki da za su ɗan ƙara hmm. mizanin nasu ya rinjaya an riga an gama <laughs> kai wato da muna ganewa yan uwa duniya nan ne wurin neman aljanna ka duba wasu wani abu za su ɗan ƙara ya rinjaya amma ba a aikin da za ka yi a can a sa ka amma ka je da suke ta yi can su karkata wajen aljanna su faɗa abin za su faɗa masu su karkata wajen yan wuta shi ma su faɗa masu kaga dai suna ta kwaɗayi ne dai ƙarshe a sasu aljanna to sai a ce udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaikum wala antum tazanun kuma ba za ku baki wato ainihin babu sauran tsoro a gare ku kuma kun wato wala antum tazanuna kuma ba za ku kasance za ku ƙara samun wani wato baƙin ciki ba eh tsoro shine abinda ainihin kake zaka kana jin tsoro me zai same ka kamar irin rayuwar duniya tsoron tsoron tsufa tsoron mutuwa tsoron rashin lafiya ko tsoron talauci tsoron waye duk waɗannan su ne alhaufu alhuzunu kuma abin da ya wuce ka riƙa nadama shi kana baƙin ciki mutum ne yana ƙuruciya bai yi karatu ba bai bi Allah ba har da ya tsufa ya lokacin da kuma ba zai iya ba ka ganin me zai bakin ciki zai akan abin da ya ce kurce ba za ta dawo ba bai yi ba ya sami dukiya bai yake alheri da ta ba da kuma ta kare me zai yi bakin ciki to su yan aljanna duk ba wannan ba tsoro wani abu wai yau ko tsufa zai zo ko mutuwa ko ciwon kai ko zazzabi ko waye ko talauci babu shi la khawfun alaihim wannan sai ka ce la khawfun alaikum babu sauran tsoro a gare ku sanawala wala antum ta zaune kuma ba za ku yi bakin ciki ba wato Allah zai cika musu da rahamarsa da tausayinsa da jin kansa saboda rahamarsa ta yalwaci komai wa rahmati wasu ad kulle rahamar Allah ta yalwaci komai saboda haka ta, ta riga fushinsa sai ya cika musu da rahamarsa shi kenan su ma sai a ce su shiga aljanna kun fahimta da kyau waɗannan ashabul la'arafi kenan مزي ونادى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون نعم الله مدوكك يتشي ونادى ashabun nari ashabal jannati daga nan kuma sai su yanzu ba sauran wasu a tsakiya kinan sai 'yan wuta su kira 'yan aljanna kira da ƙarfi wanda za a ji kinan 'yan wuta su kira 'yan aljanna an afidu alaina min alma kudan kwararo mana wani abu mana na ruwa kudan malalo mana domin fada abinda za a dan kwararo kenan ko mm. kudan kwararo mana wani abu na ruwa aw min ma razaqakumullah ko abin da Allah ya azurta ku da shi na kayan abinci da kayan morewa gashi nan ku dan san mana wani abu mana qalu sai yan aljanna su ce inna allaha harramahuma alal kafiri lallai Allah ya haramta wannan abu biyu da kuka nema Allah ya haramta su ga kafirai ka duba tahrimin lugawi kenan an haramta masu ba wai tahrimi na shar'i ba eh a ah, to shan ruwa eh kafiri ma ana bashi ya sha <laughs> ba haramta mashi ba ko to amma a can tahrimi ne lokaci an haramta ma yan wuta ba za su ba za a ba su kayan aljanna ba eh kayan aljanna shine shan ruwa saboda shine rayuwa kayan marmari kayan duk abin da suke so sai su ce kudan kwararo mana wani abu ko za mu ɗan sanyi su kuma su ce a ah, inna allaha harrama huma alal kafirin Allah ya haramta su wannan abin da kuka nema akan kafirai eh Allah ka tsare mu da kafirci yan uwa allazina takhadhu dinahum lahawan wa la'iban suwaye kafirai waɗanda suka riƙe addinin su lahawan abin wasa wa la'iban abin wargi wa gharrathumul alhayatu dunya rayuwar duniya ta ruɗe su fal yawma nansahum kama nasu liqa a yawmihim hadha to a yau wato za mu kyale su kamar yadda su ma suka kyale kulawa da wannan yinin namu da zai zo suka ki imani da shi suka yin aiki dan ranar su ma za mu manta da su mantawa kalmar nisiyan a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar mantuwa tana zuwa da ma'anar tarku a tark hmm. to wurin tark ɗin ne kamar yadda ibn kasir ya ce wato ainihin yadda suka bar dokokin Allah ba su bi ba a duniya to mu ma yau za mu su a cikin halin da suke ciki Shi ne ainihin abin da ake nufi a nan domin ka ce mantuwa Ya Allah baya mantuwa ko ɗaya kenan sannan kuma su ma inda mantuwa suka yi ba ka mai mantuwa da laifi ba cewa kullum muke ba la tu'akhizna in sina aw akhdana karka kama mu da laifin abinda muka manta ko muka kuskure to da mantuwa ce ba za ka kama su da laifi ba a a kyalewa suka yi suka kin aikin da gangan to shi yasa sai Allah ya ce a ranar ga abin da za a ce fal yawma nansahum kama nasulika a yawmihim hadha a yau za a kyale su kamar yadda su ma suka kyale yin aiki dan wannan rana ta kiyama da za ta zo wa ma kanu bi ayati na yajhadun da abin da suka kasance da ayoyin mu suna yi na musu da jayayya kun ga yan uwa kullum anan za mu yi kokari mu sami matsera da maguda ita ce lahira wato ita ce duniya idan lahira aka je shi kenan sai a ga aiki kuma sai a sami kubuta amma idan an riga an je can maganar neman afuwa da neman rahama da neman a ɗan san maka wani abu na sanyi duk babu gashi kamar yadda muka ji anan yan wuta su kira yan aljanna su dan san masu wani abu su kuma su ci an haramta wani a gare su to su waye ne wanda suke kafirai aka faɗi siffar su allazina takhadhu dinahum lahwan wala'iba wanda suka rike addinin su wasa da wargi to kaga sai mu kiyaye da yau da a yau harkar lahau da harkar la'ibu wasanni kafiran duniya da suka san wasa shine aikin su kuma shine su dama suke halaka wasu kun ga yau sai aka ɗauki harkokin wasanni a duniya aka ba su matsayi aka yi masu hukuma sannan aka kashe masu kuɗi maƙudai duk wata gwamnati ta duniya yanzu za ka ga ta ware ma harkar wasanni wato kuɗaɗe na musamman wanda ake kashewa wanda za a ɗauki hankalin yara daga karatun ƙur'ani karatun hadisi karanta sira ta manzo karanta ma musuluncin kanshi da kuma ƙoƙarin bin Allah da bauta kai ta ma neman duniyar yaro ya mai da hankali kan ilimi na zamani ilimi na bincike sai ka ga an shagaltar da shi da harkokin wasa wasan kwallo ta kafa kwallo ta gora da kwallo ta dawaki da kwallo ta hannu kwallon mata kwallon maza 'yan shekara kaza 'yan shekara kaza wannan kwallo da ake marijista kenan banda wasanni yau na waya da ake game da za ka yi ta gani a haɗa su a tura yaro ake so a ɗauke ma hankali yadda zai zauna ya ta gyam bai yi tasbihi ba bai tahmidi ba bai karanta wata ayata alƙur'ani bai haddace bai yi zai taimaka ma iyayensa ba sai ka ga yaro ya zauna yana gyam ko yarinya tana ta gyam uwarta na aiki ko kuma yaro yana zaune yana ta yi iyayen shi na aiki su za su yi shara su za su yi kaza shi yana zaune me ne wasa kawai an saka an yi waya an sako kayan wasanni a ciki iri-iri da wanda za a yi ta yi wanda suke na nuna tsiraici da wanda suke na nuna fasikanci sannan da wasan da kawai dai kwakwalwa ta tafi to waɗannan aikin suwaye ne haka faɗi kafirai cewa allazina takhazu dinahum la'iban wal hawa wanda suka rike addinin su wasanni kawai wasa shine addini yanzu ya suke kafiran duniya su kashe kuɗi akan wasa kuma su rika caca ma akan wasan wa zai ci kaza wa zai ci kaza in aka ci kaza eh, eh, zan ba da kaza zan haka to yanzu shi ake so za ka ga a shagaltar da mu yanzu wannan abubuwan da ta zo ta corona za ka ga in ba sa'a ba matasa yadda suka daɗa nesa da masallaci to kuma corona in ta wuce wa shi wasan dan nan su masu wasan za su dawo da kayansu mm. sai ka ga yara matasa an ba sa shikin duk sun tafi harka wasanni harkar masallaci kuma an manta da shi sarkar juma'a ba a sallar jam'i an fara manta da ita sallar jam'in ba a damu ba haka haka dai to kaga dole ne mu lura da kyau su waye ne allazina takhazu dinahum la'iban wala hawan sannan wa gharratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su yau ruɗin da ake ciki gaba ɗaya duniya mutane sun ruɗi da ita suna ganin kamar tabbata za a yi wanda ko ita duniyan nan ba faurin tabbata ba ce wuri ce da yanzu za ka tarkata yanzu za ka ji mala'ika ya zo ka tattara kuma tsanka ka kama hanya ka tafi lahira ba wurin zama ba ce yanzu yanzu za ka ji an cewa ne ya tafi kuma ya tafi ba mu taba ji an cewa ne ya tafi ya dawo ba ya tafi shikenan kawai ya tafi an kai shi kabari shekara ɗaya shekara biyar diddige shikenan shekara arba'in kabarin ma an neme shi a rasa shi tun ana tuna da shi ba ake alheri ba an manta da shi to kaga sai mu lura da kyau yan uwa eh can magana da muka ce ainihin a ko fal yawma nansahum kama nasu liqa'ahum liqa'a yawmihim hadha sai aka ce maganar mantuwa babu ita tattare da ubangiji a'a kawai sun manta ne sun ƙi abinda aka ce su yi Allah ya kyale su yadda suka kibin dokokin Allah to su ma za a kyale su hmm. shine fal yawma nansahum aina turukuhum kenan ko eh kama nasulika a yawmihim hadha kamar yadda zo a cikin wata surar wato ainihin ci suratul da Allah ya ce fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa komai na cikin lawul mahfuz Allah baya la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji baya bata game da duk abin da ya sani sannan kuma baya mantuwa shi a shekaga ba a jingina mantuwa ga ubangiji eh ko da an ce nasullaha fa nasiyahum ma'anar shi shine sun bar Allah Allah ya basu sun kibin dokokinsa to su ma gobe kiyama sai Allah ya kyare su kun gane da kyau kamar wata aya da su sura da Allah ya ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika alyawma tunsa haka nan mu suka zo maka ka manta da su ba manta ta mantuwa ba ka kyare su da gangan ka kibin su saboda haka kai ma a yau ranar kiyama za a kyale ka cikin halin da za ya tsinci kan shi mara daɗi wakila اليوم ننساكم kama نسيتم لقاء يومكم هذا cikin suratul jathiya kenan wato za a ce da su ranar kiyama al yawma nansakum a yau za mu kyale ku cikin halin da za ku gan ku a ciki kama nasitum a yawmikum hadha kamar da kuma kuka ki kuka kyale wannan ranar da za ku haɗu da mu kuka ki yadda da ita kuka kyaki da ita wannan dina nuna mana kenan ba mantuwa ce wacce take wacce muka sani ba a'a bayani ne wanda ake so a nuna mana na cewa duk wanda ya ainihin wato ƙibin dokokin Allah da gangan to gobe shi ma Allah zai bar shi da gangan cikin wuta ta azaba Allah ka tsare mu Allah madaukaki ya ce wato wato wa ma kanu bi ayatina shahadu sun kasance kuma da da suka kasance game da ayyanmu suna musu ba sa yarda da su kaga duk in ka tattara kullun laifin ƙare yarin Allah ko ko jingina ma Allah ƙarya ko kuma haɗa shi da wani wajen bauta ko ƙin abin da diddai suke kai mutum ga kafirci kuma suke kai shi wuta Allah ka tsare mu mai Allah ya ce ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم الله ملوك كيتي ولقد آه ولقد جئناكم ولقد جئناهم بكتاب هكا نعم walaƙad ji'inahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun walaƙad ji'inahum bi kitabin haƙiƙa mun zo masu da littafi a nan ibn kasir ya ce labari ake ba mu dangane da uzuri ga mushrikai wanda aka aiko masu da manzo da littafi tare da shi sannan kuma fayyataccen littafi komansa dalla-dalla saboda haka su ma babu wata hujja da suke da ita ta ƙin bin manzan da kuma ƙin bin littafin shine Allah ya ce wa laqad ji'nahum bi kitabin hakika mun zo musu da littafi shine alqur'ani fassalnahu ala ilmin mun fayyace shi mun rarrabe shi ala ilmin a bisa ilimi daki daki hukunce hukuncensa ya za ka yi sallah ya za ka yi ibada ya za ka yi komai yana cikin alkur'ani a maka ya za ka yi zamantakewa da al'umma ya za a yi shugabanci ya za a yi duk komai Allah ya ce fassalnahu ala ilmi. mun fayyace komai na shari'a da ke cikin alkur'ani ba wani abu da aka rage sannan Allah ya ce hudan shi ƙur'anin nan shiriya ne wa rahmatan kuma rahma ne da ƙaumin yuminun ga mutane wanda suke yin imani kaga ana so a nuna mana shi ƙur'ani wanda ya bi shi to zai sami shirya kuma zai sami rahmar Allah su waye ne suke samun wannan su ne mutane mumine Allah ka saka mu cikin su kaga kamar can inda aka ce cikin wato suratu hud Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir eh kitabun littafi ne na musamman alqur'ani uhkimat ayatu wanda aka kyautata ayoyinsa kawai daki daki ana maka bayanin abin da suka shafi kisas da akhbar na abin da suka wuce kaji bayan muka karanto duka ka ji labarin musa annabi musa da fir'auna ka ji labarin annabi sale da mutanensa annabi hudu da mutanensa annabi ludu da mutanensa annabi ibrahim duk isoshi ka ji shi dalla dalla kamar kananan sa da aka yi abin haka kuma ana baka labarin kiyama yadda za ta zo da irin abin da ke cikin aljanna da gara basa ta da ni'ima ta sai ka ga kamar ga ta gabanka a rika baka labarin wuta da azabar ita ma sai ka ga kamar ga tana a gabanka duwa ke da wannan qur'ani a zo ana maka bayanin hukunce hukunce za ka yi hajji za ka yi sallah ya za ka yi azumi zakaya za ka yi auratayya saki waye duk shine kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat sannan aka fayyace shi aka rarrabe shi dalla dalla shi yasa qur'ani ba falsafa bane ba wata magana ce ta zaurance ba magana ce da duk mai hankali zai karanta ya gane ya fahimta saboda Allah ya sauƙaƙe shi walaƙad ya sanar ƙur'ana, fa zikiri min mun sauƙaƙe alƙur'ani saboda ya zan ambato shi akwai wanda zai tuna tuntuni ya gane shi sai Allah ya ce fusula min ladun hakimina khabir an fahimci ƙur'ani min ladun hakimin daga mai hikima yake shine Allah kenan khabirin mai ba da labarin da abin da ke faruwa shi yasa a nan masu aka ce fassalnahu ala ilmin ai ala ilmin minna ma fassalnahu bihi kama qala ta'ala anzalnahu bi ilmihi mun saukar da shi da ilimin cikin suratul nisa kenan wannan qur'ani kenan a wata ayar ana wato ainihin can cikin wato ibnu jarir ya ce wa hadhihi al-aya mardudatun ala qawlihi kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin cikin suratul arab aya ta biyu da muka karanto kenan ko to abinda muke so dai mu faɗi a wannan falala alƙur'ani shi ƙur'ani littafi ne na musamman kuma an fayyace shi a bisa ilimi sannan shirya ne da rahama ga mutane masu imani sai Allah ya ce hal yanzuruna illa tawila shin ba abin da suke sauraro da jira sai fassara shi tawili shine fassara kenan eh fassara iri biyu ce akwai fassara wacce take siyori akwai fassara da za a ganta karara e eh, a fassara maka abu a ce ga yadda yake to kuma akwai abin da za ka gan shi iri da muzuga shi to an masu bayanin ƙwar'ani komai da shiriya an masu bayanin wuta an masu bayanin aljanna an masu bayanin hisabi an duk an dalla dalla kaga wanda cikin ƙwar'ani kenan ba shi ne fassara ba ta farko to ba wannan fassara suke jira ba hali yanzu runa illa ta'wila ba wannan fassara suke so ba sun ga ta zahiri hmm, ta kere da muzu ita ce wuta heran da suka ganta sannan ne za su gane eh, Gata gaban gabansu kamar yadda aka ce ko za a bayyana ta zatil jahimu liman yara za a fito da wutar jahim kararraga duk mai gani zai ganta gata to sai sun ganta ran nan ne tawilin nan ne za su gane fasarar qur'anin duk wacce aka yi masu a nan duniya ba su yadda ba to shi ne Allah ce ma ya ati to ranar da fasara za ta zo ita waccan tun da wacce aka yi masu a nan duniya duk ba su gane ba wacce za ta zo fassarar ya ƙulun na suhu min ƙablu waɗannan da suka manta da shi alƙur'anin tun farko da aka yi ta gaya masu sun ƙiji sun bar shi to a ranar za su ce kadija ad rabbina bil haq haƙiƙa manzanninmu sun zo mana da gaskiya <coughs> manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya ta wannan lokacin me amfanin faɗin zai an riga an je kiyama ana can ranar da waɗanda suka manta da fassarar ƙur'anin da bayaninsa a nan duniya duk suka ƙiji suna jiran sai fassararsa ta biyu ta zo in an ce wuta gata to gatan sun ganta to ran nan to a ranar kuma ga abin da zai faru waɗanda suka manta da ƙur'anin ba su bi shi ba to a ranar kuma za su tabbatar da abin da aka gaya musu can wanda kuma me amfanin tabbatarwa kuna ganewa shine aka ce ya qulul lazina nasuhu min qablu qad ja'a rusulu rabbina bil haqq waɗannan da suka manta da shi alƙur'ani suka ƙibin shi suka kangare masa gabanin tashin ƙiyama kenan a ranar za su ce kadija rusul rabbina bil hakika manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana shin muna da masu ceto yanzu su cece mu za su zo yanzu tun daga halin da muke ciki yanzu wannan da muke riƙa muke bauta masu muke cewa za su cece mu to yanzu akwai su za su zo su iya kubutar da mu daga halin da muke ciki aunu raddu fa amala ghairal ladhi kunna na amal ko kuma za a mai da mu can duniya yanzu a raya mu a sake raya mu a duniya kuma mu sake aiki ba irin wanda muka yi dinnan ba duk a cikin waɗannan abubuwa biyu ne zai faru hmm? suna faɗin magana lokacin na faɗin ta bai da amfani manzannin ubangiji mu sun zo mana da gaskiya a wannan lokacin mai amfanin ikirarin babu sannan ina wanda muka riƙa ɗin nan su zo yanzu su cece mu mana su kuce mu za su zo yau mai firul mar'u min akhihi dai wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughni kowa ta kan yake a ran nan ba wani magana ka wani shehi ne ka wani wali ne ka cewa wani karika riƙa wanda ba a rika ka ce kai zai cece ka wanda baka da tabbas da tabbas a kan shi tabbas bayan Allah za annabawa za su ceto annabi zai ceto garanti ko Allah ka samu cikin cetonsa sannan za a ba shahidai za a ba waliyai za a ba shehunai amma kai wanda kare kan kana da tabbas yana cikin wanda za a ba kuma in yana ciki kai kana da tabbas kai kana cikin wanda za a ce ceton ai abu ne sai an ce ya yi zai yi bai isa ya baka ban kan shi shi ceton sannan an ce kuma bai isa ya ceci wanda yake so ba sai wanda aka yi sainin akan shi kuna ganewa <coughs> to shi yasa a ranar za su yi wannan nadama shin akwai masu cetonmu ne su zo su cece mu kaga babu su to ko kuma nuraddu fana amala ghaira alladhi kunna na'ama ko za a mai da mu duniya ne mu yi aiki ba irin wanda muka yi ba a baya hmm? kada khasiru anfusahum hakika sun yi hasarar su. duk wanda bai bi Allah ba yanzu bai bi manzo yanzu ba ya aiki na kwarai yanzu ya bari sai waccan rana ya yi hasarar kansa haka Allah ce adi khasiru an fusun su ce ya laita na nuraddu ina ma a ce a mai da mu duniya mu gyara wala kadhibu bi ayati rabbina kun ba za mu ƙara karyatawa da ayan mu ba wa nakuna minal mu'minin za mu kasance cikin masu imani bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu Allah ya ce bal bari kawai wancan magana a mai da su babu ita magana wai su je su yi waye babu duk wannan magana ce babu ita kawai badalahum ma kanu yakhuna min qablu da kasance suna boyewa tun a duniya su imanin su yadda shine yau badalahum ya bayyana gare su gashi nan karara kaga ranar nadama kenan ko hmm. walau ruddu Allah ya ce kai da za a mai da su din la'adu limanuhu anhum in ma da za a mai sai sun sake komawa a yanzu ba corona ake ba duk ta kulle mutane ba gidan kwallo babu gidan dambe babu gidan raye-raye babu gidan shaye-shaye da iskanci duk yanzu ne ake da rufe a duniya gaba ɗaya na duniya yau duk rufe suke kowa na yi ne to kuna tsammani yin corona ta kau duk za su dawo ga Allah ne su bi Allah kowa duk za a dabi <laughs> ai ana corona na janyewa yadda kai tana janyewa za ka koma ka fara sallar juma'a za in lokacin zai za ka ci gaba da tafsiri a masallaci kana ko duk yadda za koma su ma haka za su koma wannan kafiran da kake gani ba wai tuba za su yi wai su dawo kan abin nan ba sai in Allah ya so a'a a iya samun wasu corona ta zama sababin musuluntar su sababin imanin su amma kake tsammanin wai duka kafirai za su dawo su bi Allah duk abin da za a shiga na wannan bala'i yana kwarin yi wa za su kuma kan ɓannarsu saboda ga abin da Allah ya ce da za a mai da su ɗin walau rudula la adu limanu wa anu wa annahum lakadibun su makaryata ne alkawai azaba ce suka gani shi yasa kullum mu ta godiya ga Allah in ka ji irin ayyukan kai sai ka gode ma Allah tun farko Allah ya musulmi kuma ya baka kan hanya ta kwarai saboda haka wajibi ne mu kalli wannan sannan kaga can su da kansu za su ce ko kadija at rabbi na bil haqqi haƙiƙa manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya shine Allah ke cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula ba mu kasance za mu azaba ba sai mun aika da manzanni za su tabbatar manzanni sun je masu kuma sun isa masu da saƙo su ne suka ƙibin saƙon to shi yasa za a yi masu ba. Allah ka tsare mu ibn kasir yake cewa wa zalla da aka ce kare khasiru anfusahum wa zalla anhum ma kanu yaftarun abin da kasance suna kirkira na karya wato su na farko dai sun yi hasarar su ba hasarar kai sama da mutum ya ki imani tun yanzu <coughs> ya ki aiki na gari tun yanzu ya ki bin manzo tun yanzu ba hasarar wannan har mutuwa ta zo mai Allah ya tsare mu sannan abin da kasance suna yi na kirkire-kirkire zalla anhum ai zahaba anhum ma kanu ya'budunahum min dunillah an kasance suna rika suna bauta ma ba Allah ba zalla duk za su bacci a wannan ranar ba wanda za su gani eh fala yashfa'una fihim ba za su cece su ba a wannan ranar wala yansurunahum ba za su taimake su ba wala yunqizunahum mimma hum fihi ko ba za su tsame su daga cikin abin da suke ciki ba shi yasa wajibi ne yan uwa mu yi kan mu gata tun yanzu mu gyara kurakuranmu mu gyara ayyukanmu da sakacinmu in kana ƙoƙarin aikin to ka daɗa gyarawa idan kuma a'a ba a yi to ƙofar tuba dai buɗe take allah kuma gafuru rahim ne mai gafara ne zai gafarta mana na ga kama a nuna man lokaci ko to eh? to to ya aka yi na ga za ka nuna wannan to wannan ayar za ta shiga kenan to bismillah inna <coughs> rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلبه هفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نعم الله مروك يتي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام للي وبنجيجنكم شيني الله wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arsh sa'annan ya daidaita a bisa al'arsh irin daidaitun da ya dace da shi yaghshi laylan nahara yana sanya dare ya rufe rana yatlubuhu hasisa yana neman sa da gaggawa wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri rana da wata da taurari dukkan su horarru ne bi amrihi da al'amarinsa wato da gudanarwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ala ku saurara lahul khalq wal amru halitta da umarni gudanarwa duka na Allah ne hmm. tabarakallahu rabbul alamin uban wato Allah wanda albarkatun su suka yawaita rabbul alamin kuma ubangijin halittu ubangijin kowa da kowa kenan in muka ce wannan wannan aya abinda yanzu take ake so a nuna mana shine tauhidi na rububiyya wanda ke tabbatar da tauhidi na uluhiyya eh inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin lalle ubangijin ku waye ubangijin ku ya za ku kusan shi to ai shine wanda ya halicci sammai da ƙasai ba ɗaya sannan a wani aka ce ma bai na huma da abin da ke tsakaninsu yi sittati ayyamin cikin kwana shida na'am malamai suka ce su ne lahadi litinin talata laraba alhamis da kuma juma'a ko su ne kwanaki shida kenan ranar asabar kuma allah ya kyale ta Shi ne malamai suke kiranta yau musabta yau mul'inke ɗaki na ranar da allah ya yanke bai a kwanaki shida nan duk ya halicci abin da ya halitta na halittunsa eh wannan aya abin da take so ta tabbatar mana tauhidin rububiyya waye ubangijin kuma an tambaye ku shine wanda ya halicci samai da kasa in kaga sama kaga kasa kai ka san ba su kai kansu ba waye su shine ubangiji to shi ya cancanta a bauta mashi kun gane sai aka ce su mastawa alal arshi sannan ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaiton da ya dace da shi wanda ibnu kasir ya kawo magana salafus salih irin su imamu malik su auza'i su sauri su lais su wato shafi'i da su imamu ahmad ishaq bin rahawai ga sunan di da yawan malamai magabata ya ce abin da suka tafi a kai shi ne. ya ce da a'immatul musulmi na kadiman wa hadisan hmm. abin da suka tafi wa huwa imraru haka ma ja'at min gairi takayifin wala tashbihin wala za zaka wuce wannan ayar ne ba tare da ka ce kaif da aka ce sun mastawa alal arshi sannan ubangiji ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaito ne dace da shi kaka ce yaya kaif kenan wala tashbihin kada ka kamanta daidaiton na ce ma Allah ya daidaita kai kuma kai tsammanin daidaito ne irin naka wala ta'dil ba kuma tare da ka kore ba ka ɓata ka ce ba wani daidaito da yan bid'a suke kun gane <clears throat> wa zahirul mutabadir ila mushabbihi mushabbihin manfiyun anillah ina korarre ne ga Allah duk abin da zai zo kwakwalwarka ka suranta shi dan ce Allah daidaita to korarre ne ga Allah kun gane la yushbihu shay'un min khalqi ba wani abu da ke kama a cikin halittunsa da shi babu Allah Allah saura kuma halittu ne ya halitta laysa mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da ya kama da shi Allah sannan shi mai ji ne ko mai gani ne al'amru kamar da ya da'ima duk suka ce irin su na'im bin hammad irin su al irin shekul bukhari da sauransu dukkansu sun tafi akan haka ake karanta wannan aya ar-rahman ko da wani wurin aka ce ar-rahman al-arshi stawa ana aka ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi shi yasa karkace za ka yi wata fassara ta daban ba wannan ba duk magabatan nan haka suka tafi haka mu ma ya kamata mu tafi sai ka ce yughshil lailan nahara ko eh yughshil lailan nahara Allah yana sanya dare ya rufe ni shi yasa zaka ga amma laila nasaba an yi ma nahara nasaba waye ne fa'ilin shine Allah yughshi Allahu laila wan nahar Allah shi ke sanya dare ya taho sai zo ya rufe yini kun gane shi kuma yinin shi ma haka kamar yadda ya zo a wata ayar wa ayatul lakumul lailu naslakhu minhu nahara fa idhahu إيه eh daga cikin ayoyin Allah shine dare haka zaka ga wato naslakhu minhu nahar sai a zare yini daga cikin dare yanzu ga mu muna ci ko an jima za a zare yini kawai ana zare shi shi shikenan sai ka ga fa hum muzlimun kawai sai mu ga mu cikin dare ya zo kenan wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika takadirul azizul alim haka rana take tafiya zuwa matabbatar ta wato ainihin Allah ya ce wannan kaddarawa ce ta mabuwayi ga garba da masani wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal al qadim haka nan wata shi ma muka kaddara masa masaukai nashi har ada kal al qadim ya fara dan siriri ziret sannan ya ta girma ya ta girma kuma ya fa sake raguwa har sake koma dan siriri kamar irin giyar dabino wannan yadda take ita ce al'urjun kun gane la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu rana ba ta kamata a ce ta je ta riski wata ba hakanan shi ma dare ba zai shi ya riski ni ba wa kullum fi falakin yasbahun kowane a falakinsa yake ninkaya kowane na rana daban na wata daban na wuni daban na dare daban kowane haka Allah ya tsara masu ba sa saba ma juna wannan aya tana nuna mana rububiyya ta ubangiji wanda ƙarshe take tabbatar madada uluhiyya ta shi shi yasa sai aka ce me bayan an ce wato ainihin wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri dare a rana da wata da taurari dukkan su horarri ne da al'amarinsa al'amura a nan shine a tadbir Allah shi ke gudanar da su ba wanda yake sai shi ku duba tun da suke baka taba ji an ce ba rana yau ba wata yau ba taurari ba tun da Allah ya duniya nan to sai aka ce ala ku saurara lahul khalqu wal amru halitta dai tashi ce gudanar da halitta ma tashi ce ba wanda ke masa eh kaga nan duniya za a yi abu amma a gudanar da shi kuma sai dai wani ko sai aka ce tabarakallahu albarkan Allah su tabbata gare shi sun tabbata sun yawaita shine rabbul na ubangijin halittu wanda kuma shi kadai ake bauta ma don ka yadda da wannan wajibi ne ka yadda da kuma rububiya tashi kun gane da kyau shi yasa ya zo cikin ma'thur marfu'an ana cewa Allahumma lakal mulku kulli walakal hamdu kulli ko ko walakal hamdu kullu e ko allahumma lakal hamdu kullu walakal hamdu kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu as'aluka min al kulli wa a'udhu bika min ash-sharri kulli wannan ya inganta asar ne ingantacce wanda ya zo can can a baya wajen suratul tafsiri na suratul fatiha wanda aka karanto shi a cikin wannan tafsirin ibn kasir a nuna dai lokaci na ga ya cika yanzu ko to nan za mu tsaya abin da na karanta daidai Allah ya mana tare a aladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta halin da muke ciki Allah ya yi masu taimaka ma addini da dukiyarsu da lokacinsu da mulkinsu da iliminsu da komai Allah ka ba su lada Allah ka sa a mizanin su wanda suke taimaka ma nan karatu yake isa ga wanda ba su zo inda yake ba Allah ka ba su lada Allah ka sa musu a mizani wanda duk suke taimakawa su ɗauka su ma su hasa gyara a kai ga rediyon su ma su sa diddai mana addu'a Allah ya sa kowa wato Allah ya ba kowa lada Allah ya sa mu kowa a mizanin sa yanayi da muke ciki na wannan yanayi Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu lafiya Allah ka kare mu da lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk